wallafar safiya musa abdullahi Hukuma, suna na shukura wacce nishi zan je da shirin a halin yanzu Masu sauraro idan ba ku manta ba, a cikin shirin da ya gabata mun tsaya a inda Aisha tana saman abin sallah bayan ta idar da sallah, tunaninta ya rabu kashi-kashi. Daga nan inda take, tana iya jiyo hayaniyar 'yan biki, wayanda ke shirin tafiya dina ɗin Asma'u. Wayarta da ta yi ƙara, ita ta yanke tunaninta, ta waiwaya ta jawo ta sannan ta ɗaga, ta kara a kunnenta. Aliya ce ta yi sallama, cikin tsokana, wannan karan ranta cinkushe yake, shi ya sa ba ta samu damar maida mata ba. A nan ne muka tsaya yanzu kwa za mu ci gaba. Gobe ne tafiya ƙauyen ko? Aliyan ta tambaya, bayan sun gama gaisawa. Ke da kika ce ba za ki ba? Aisha ta tambaye ta a sanyaye. Ha ba sashin. Ko mafarki kike? Na ce miki haka? Za ki yarda. Wasa nake miki. Ko ramin kurege kika shiga? Ai na shiga. Haushi kika bani da kika ki yarda ko ɗan dan lalle a yi miki. Na rasa wace iriya amarya ce ki haka. Ta buzuzu mana. Ta bata amsa. Ƙaramin murmushi na cewa daga kan leɓarta. Sanadiyar tuno aurenta na fara da ta yi, wanda ko wankan arziki ba a yi mata ba, ran da za a kai ta, bare a kai ga wani gyaran jiki da lalle. Gwara wannan ta samu gyaran jiki yadda ya kamata, lallan ma ita ce ba ta so, ita ce ba ta so ba. Jin abin da Aishan ta faɗa ya sa Aliyan bushewa da dariya. Au, dariya ma kike? Ni son ganin ki ma nake fa, akwai maganar da za mu yi, har kin sa ni zumuɗi, Allah ya sa ta samu. Kar yadda kai Aishan kawai ta yi, tana tuna yadda al'amarin ya kasance, tana tuna a yanzu waye khalifa na ainihi, Hakan ba ƙaramin faɗan mata daga baya yake yi ba. Ko da tawa yanzu, ya ta katse mata tunaninta ta hanyar ta A'a, ki bar shi kawai. Ki bari, ma tattauna gobe idan za mu wuce ta. To Allah ya kai ni. Amin, ki da mama. Za ka ji wallahi. Ai ran ɗaurin aure tare za su taho ta kai ɗin ga Abba. Ki ce mata kar ta wahalar da kanta. Ba komai ma za a yi a can. Ba komai ma za a yi a can ɗin ba. Kawai ni ma dai ina so a san asalina da tushina. kuma ni ma na jaddada wa kaina kuma ni na jaddada wa kaina wace ce ni kan duniya ta roƙe ko ke ba za ki yi komai ba mu za mu yi malama sai da safe ta faɗi tana katse waya. ita ma ajiye wayar ta yi ta san wani matsayi za ta wa ariyar ba Ba ta san wani irin ƙauna take mata ba ta sani kawai Allah shi ya haɗa ƙaunarsu ba wai dan tana da wani abu da za a ƙaunace ta ko a sota domin shi ba. Ba ta bar kan abin sallar ba sai da ta yi isha, Zuwa sannan, hayaniyar gidan ta ragu saboda ‘yan biki, yawancinsu sun tafi, sai daidai, sai ɗaiɗaiku, jifa-jifa, mai rana janta da hira don ta saki jikinta, tana kuma haɗa musu kayansu da za su juya gobe da safe. Anti Safiya ce ta shigo da sallama a ɗakin, fuskar ta ƙunshe da fara'a, cikin ankon les wanda suka yi iya su da 'ya'yan momi, yayyen amarya, ta yi kyau sosai kasancewar ta ganar adoci da kwalliya. Duban shan ta yi ta ɗan ɓata fuska Haba Aisha, ya na ganki zaune kuma, dina ɗin fa, kowa fa ya wuce, iya mu kawai muka yi saura, murmushi ta ɗan saki, ina ita ina wannan waje, ko giyar wake aka bata, tasha, ai ta watsake, bana bana ɗan jin daɗi ne sosai. Anti ba zan iya zuwa ba, afuwa dan Allah, ayya me ya same ki, ɗan ciwon kai ne kaɗan, amma na sha magani, na sha magani ma, na san zai sauka insha Allah. Sannu Allah ya sauke ya sa ka fara, Kin kusa tafiya gidanki ki huta baki ɗaya in insha Allah, amma ki miƙe ki miƙe ki daure ki saka kayanki da aka ce za ku saka yau ɗin, saboda masu shigowa. Ɗan tunani ta shiga kaɗan, wanda tuni har Anta Safiya ta dago ta. Kar ki ce min cikin kayan da dadi ya yi muku ba a kawo miki komai ba. Shiru ita dai ta yi ba tare da ta amsa ba. jiyawa ta yi fuhu za ta fice. Da sauri Aishan ta cafko hannunta, ta yi narai-narai da fuska idanuwanta suka yi kwala-kwala, kamar za ta fidda hawaye. Dama har yanzu zuciyarta a karye take. Don Allah Anta Safiya ki bar zancen nan. Kar ki ta da komai. Kin ga dai yau duka abubuwan da suka dinga faruwa. Kar ki sila tashin wani abu kuma. Ki yi haƙuri. Cikin sanyin jiki take duban Aisha. Tana da sanyin rai da kyakkyawar zuciya. Tana da nagarta da dattako. Tana mata kyakkyawan fata ta yi dace da abokin rayuwa mai irin halayyarta. kenan Aisha, Ubangiji ya miki kyakkyawan sakamako, ya sa kin dace har abada. Amin amin anti Safiya, cewa Mero, Ba ta sake cewa komai ba ta juya ta fita ranta san babu daɗi. Ba ta jin daɗin wasu daga cikin halayyar Mohammed, da na ‘yan uwanta, ba ta san meye laifin yarinyar ba, ba ta da wani mummunan hali. Kwaya ɗaya tak, kawai don Allah ya yi ta cikin jinsin talaka, kawai don Allah ya sallada za ta zauna ƙasansu ta ci arziki da ba su suka wa kansu ba, Allah ne ya ara musu don su tallafi bayansa mabukata, gashi cikin ikonsa da buwayarsa, ya so mai mata baiwa da kyauta daga cikin ni'imominsa tana fatan nagartacce ne wanda za ta huta ta manta duk wata wahala ta rayuwarta karfe sha ɗaya na dare ta fita da kwanukan da su baba asabe suka ci abinci ta bari ne zuwa sannan tana zaton ba kowa falon idan ma sun dawo daga wajen jina ɗin tana tsammanin kowa ya tafi makwancinsa ganin yadda kicin ɗin yake a hausa ne sai ta kasa tafiya ta bar shi haka ta tsaya tana kinkin shi tare da gyara abin da zai gyaru a sannan tun da dare ya riga ya yi A haka lantana, ɗaya daga cikin masu aikin gidan ta shigo ta tadda ta. Lallai Indo a gaishe ki da ƙoƙari. Amarya guda da gyaran kicin, lallai ta faɗa tana kama haɓarta. Alaman mamaki. Da murmushi a fuskar Aisha ta jiyo tana kallon lantana. Banda abinki lantana, wannan kicin haka komai a hausa ne. Ta yaya za ku ji daɗin yin aiki? Baki ta ɗan fabe tana ajiye farantan hannunta. Wallahi gajiya ne Aisha. Tun safe kana tsaye, ka gyara a ɓata. Kowa kuma da kiran da zai maka. Dama kuma ke ce mai juriyar, ni kam na yi iyayi na na gaji, Allah ya rufe asiri. Amin, ai gwara ki yi mana ma, na ban kwana. Za mu yi kewarki wallahi in zo, in ji lantana tana nuna alhininta a fuska zuwa zuci. Sun saba da Aishan saboda sauƙin kanta, hakan nan sautari takan amshi ayyukansu. Ta yi idan tana da, lokaci, ba ruwanta da kyamatar mutum ko girman kai, ba kamar Asma'u ba, da ba su taɓa jin daɗinta ba. Aishan ba ta ce komai, Aisha ba ta ce komai ba, sai murmushi da zai. wanda ba don lotsawar da kuma tun ta yi ba ma ba za ka gane hakan ba. Kama matalanta na ta yi suka soma gyaran tare, ba su fi mintuna goma ba suka soma jiyo tashin hayaniya daga falon gidan, a hankali muryar Anta Safiya ta fita kowa fitowa. mu za su nuna wa iskancin banza, iskancin kofi, mu za su nuna wa arziki, dama tun ranar kamu nake kula da take-takensu, kai tun ranar kawo kaya, Ina ruwanmu da wani famili ɗinsu ko arzikinsu, abinda muka sani kawai shine mun ba su auren ‘yar uwanmu. Hakan nan mu ma ba a talauce suka ganmu ba, bare su yi mana ɗagawa. Ta ƙara she faɗa tana bushi. Ke kin ga yadda suke wani ɗaɗɗaga hanci da kallon kowa ɗaiɗai kamar kansu aka fara kuɗi? Kina fa gani da muka shigo yi wa ango da amarya liƙi. Sauka suka yi daga kan stage ɗin fa. Anti Kubra ta faɗa cikin jin haushi ita ma. Su taka a hankali, ni tsab zan kora musu jawabi wallahi. Ai mu ma ba tsiya suka gani na bin mu ba ko? Ko ma ce a haka ɗansu ya ga ‘yarmu ya ce yana son aure. an ta Hajja wadda take ƙanwa ga Momi ita ke faɗin haka. Kowa ya sai rariya ai ya san za ta zub da ruwa. Tun daga yanayin halayyar yaron ya kamata su gane kowane tsuntsu kukan gidansu yake yi. Don dai kai kawai baka isa ka faɗa ba ne. Ba ka da ikon yin magana, lantana ta faɗa. Ita dai Aisha bata ce komai ba tun da ba huruminta ba ne ba, har suka kammala ta wanke hannunta ta yi wallanta na sallama ta juya ta bar kicin ɗin. A kace matatar da falon, Asma'u na kumfar baki Anta Safiya na yi, da alama wani abu ne ya sake faruwa, tana jin Anta Safiya na cewa, ni kan babu matar da ta isa na sake jera kafaɗa da ita, balle ta wulaƙanta ne, bayan Allah bayan Allah bai wulaƙanta ni ba, ki je ku ƙarata, ke da su, ke za ki zaɓar wa kanki. banda shi mara mutunci ne har ya ce ki baiwa 'yan uwansa haƙuri sannan ya saurare ki cikin kuka Asma'u ta ce kin ji ko momi wallahi ki mata magana kin ga za ta jawo min matsala ko na san halin Hamid wallahi tsabze zai tsiri fushi da ni Karshen ta ma sai wani satin za a ƙarasa wani abu ni dai ki mata magana kawai ai na haifu kuma ni 'yar halacce ne ki je Allah ya bada sa'a anti Safiya ta fada tana barin falon ta haura saman ɗakin da suka sauka ita da sauran 'yan uwanta Maganar gaskiya Asma'u, ni fa ba na ji haushi, ni fa na ji haushi, kuma Hamidu ya bani mamaki. Ban zaci haka yake ba, babu kwalli, a idanuwansa ba. Giyar kuɗi na ɗibarsa kenan, cewar anti kubura, wadda sabuwa ce ta Asma'u. Kin ga don Allah, ba na son ƙananun maganganu, ni ce dai zan aure shi, na zauna da su, kuma na ji ina son abina a haka. Ko yaya yake, tunda shi ma yana so na. Ta faɗi cikin faɗa tana tasowa kuburar kamar za ta doke ta. Allah ya bada sa'a, ita ma ta faɗa tana barin wajen. Sai Asma'u ta faɗa jikin mami tana rushewa da kuka. Duk sun haɗa mata zafi, gaba ɗaya bikin yana neman juye mata. Ya ƙi zuwa mata a daɗin rai, yadda ta so. Ga wannan turka turkan da take ta kunno kai tsakanin dangin Hamid ɗin da nata. Gefe guda kuma maganar Aisha har yau na cin ranta. Ba kamar yau ma, ba kamar yau ma da take sake tambayar Hamid waye Muhammad Abdulhakim mai horo. A yadda yake gaya mata waye shi, ta tsorata matuka tana tsoron faruwar wani abu, tana tsoron kada reshe ya juye da mujiya. Ba ta son abin da zai sanya ta kasance ita ce a kasanta har abada. Ko da yaushe ta fi so daga ita ce a sama, sama da kowa. Karfe goma na safiyar washe gari suka kammala shirin su na wucewa ta kai. A sannan har Aliya ita ma ta iso, Ta yi sha sha da tambayar kan magana da ta ce za su yi. Murmushi ta yi kawai ta ce, Me kike ci? Na baka na zuba za mu yi ai. Sallamar lantana ita ta ja hankalinsu. Wani ne a waje yake jira, wai an turo shi zai kai ku ta kai. Cikin mamashi, cikin mamaki Aisha ke kallon lantana. Mu kuma ta kai ta faɗa tana tunanin waye aka zai aiko. Iya tunanin ta, bata gane ko waye zai mata wannan karamcin ba. Hakan yasa dole ta zira hijabi ta ce, Zo mu je a Iliya, in ga ko waye, suka fice daga ɗakin. Tun daga nesa ta gane ba uwar mota ce, ba irin ta gidansu ba. Sai dai ba ta iya ganin waye a ciki ba, har ta karasa gaban motar ta tsaya. Mirfin motar ne ya buɗe, wani matashi ɗan kimanin shekara arba'in ya fito cikin girmamawa ya ce, Ranki ya daɗe, bos ne ya aiko ni, ina fatan kun kammala shiryawa. Wani bos? Murmushi ya yi, sannan ya ce, Wani bos ne bayan Muhammad Khalifa? Hannunta ta ɗaga ta ce, Oke, ka koma kawai za mu bi motar haya. Ta faɗi tana kama hannun Aliya da ke binta da kallon tambaya suka juya. Tana gab da shiga falon, wayarta ta ɗauki ruri, dubawa ta yi, ke ce ta bayyana kamar yadda ta yi sabin namba ɗinsa. Numfashi ta ajiye sannan ta ɗaga wayar, ta kara a kunnenta. Me ya faru ki da Sani? Ya ce min wai an ce ya tafi. Babu komai za mu bi motar haya ne kawai. Bai dace ba Aisha. Mai da hannun alkhairi baya fa kenan. Aliyan ta faɗa tana tsaye daga gefenta Aliya, kin san waye? Ta tana kallon hanya, ba tare da ta dubi Aliyan ba. A'a, ta ba ta amsa tana girgiza kanta. Dukkan idanunta da hankalinta na kan Aisha. Khalifa ne fa Aliya, wanda zan aura. A Aliya ta faɗa, tana rufe bakinta da tafukan hannayenta duka biyu, kamar mai tsoron kar wani ya ji iwonta. Idanu a waje, hakan nan fuskar ta kunshe da murmushi. How come Sashin? Tell me please. Jiyawa ta tana duban Aliya, hannayenta harɗe a kirji, fuskar ta haɗe tsaf. Khalifa ya saka min shakku mai yawa a kan Aliya. Ta yaya zai zo min da wata fuska? Ta yaya zai zo min da wata siga? A yadda Khalifa ya zo min Aliya, ashe ba haka ba ne, wannan ba yaudara ba ne? Ya salam, haba, ni na san kamar na taɓa sanin fes ɗin shi a wani waje, wallahi kamar ya taɓa zuwa wajen abba na. Oh my god, ina zuwa. Aliya ta faɗa tana zame hannuwanta daga riƙon da ta yi wa Aisha. Da sauri sauri kamar wadda za ta tashi sama ta koma ƙofar gida. Da idanu Aisha take kallonta tana mamakin saurin me take, ina za ta? Me yasa bata ga alamu jimami ko ta ko taya ta bacin rai kan abin da kalifan ya aikata ba. Tana nan tsaye kamar sakarya har Aliya ta dawo fuskar ta washe da fara'a, ta kama hannun aisha ta ja ta suka wuce ciki. A falon suka ga Asma'u zaune, sanye da kayan bacci kamar koyaushe, tana sakale da airpiece a kunnenta da alamu ma waya take. Harara ta dankara musu wadda kowace su ta ganta, Wata fara'a ta musamman Aliya ta kirkira tana sake rike hannun Aisha sosai tana cewa kin san mai gora famili kuwa Aisha aiki Allah ne ya tarfa wa garin ki nono. Dare ɗaya dama Allah kan yi batulu. Ta ƙara shi faɗa suna tura ƙofar ɗakin Aisha suka shige. Hannunta Aisha ta cire bayan sun shiga ciki sun shiga ɗin tana kallon Aliyan gami da kallon ƙofar ɗakin nata kamar wani zai shigo. Dariya Aliya ta bushe da shi har tana dukawa kaɗan. Ban san fitina Aliya, kin sani ko? Aishan ta faɗa a narke, kamar mai shirin sanya kuka. bata tanka mata ba, sai ta ja hannunta zuwa bakin gadon Aisha ta zaunar da su a tare, sannan ta kalli Gwaggo a sabe. Gwaggo, ki yi wa Aisha faɗa, kaiwa wa kanta faɗa. Mijin Allah ya bata, da don jama'a da dama ne, ba za ta same shi ba, ba ma shi ba Gwaggo, ko mai gadin gidansa ba za su yarda ta aura ba. Duk bata duba hakan ba, za ta tsaya tana wani goce-goce mara tushe ko ko dalili. Khalifa kamar wani tsanin ki ne na fita daga tsangwamar da kika daɗe kina fuskanta tsawon rayuwarki. Allah ya sani baki ma san shi ba, ba dai ki yi kwaɗayin abin hannun shi. Ko da jama'a za su faɗa haka, ke kanki, ke kin fi kowa sanin kanki, kin fi kowa sanin wace ce ki. Ta faɗa tana duban idanun Aisha kai tsaye sannan ta dafa kafaɗarta ta ce, So please Aisha, ki nutsu fuskanci gaban ki kawai. Ta faɗi tana sauke hannuwanta sannan ta ce, Su gwaggo, Ku shirya da sauri goggo, angon ya turo direba shi zai kai mu har kofar gida. To masha Allahu, kin ga mun wuce hawa ta haya kuwa. Goggo ta faɗa cikin farin ciki, sannan daga bisani ta yi wa Aisha ɗan faɗa da jin hankali. Ita kam kawai tana zaune tana jin su amma har ga Allah tana da fargaba. Su Asma'u kawai sun isheta isharar su Asma'u kawai sun ishe ta ishara Tsamiyar talaka da mai kuɗi ba ta jiƙuwa waje ɗaya. Masu kuɗi ba sa ƙaunar talaka sam, kansu suke so, isu isu suke mu'amala da junansu. Amma ko ma me ta miƙa wa Allah zaɓinta. Tana zaune waje ɗaya kawai, tun da ta gama nata shirin tana bin su da idanu. Wayarta ta ɗauki ƙara, ta duba, bata san lambar ba, sai ta ɗaga ta kara a kunnen da ta yi shiru, ba tare da ta ce komai ba, ta ji waye. Assalamu alaikum wa rahmatullah. ta jiyo muryar wata mace dattijuwa. Cikin mamaki ta amsa sallama tana son jin, tana son ta ji wace. Ina fatan Aisha ce. Alajabta ta amsa saboda yadda muryar ke nuna shekarun mai magana. To ma masha Allah, me ya faru na saka Khalifa ya turo muku direba ya kai ku? Sai na ji yana waya da direban yana gaya masa ya dawo kawai. A take ta gane wace, Anni ce, duk da cewa bai fi sau biyu ta taba jin sunanta daga bakinsa ba, Direre cewa ta yi gami da tsorata kamar wadda ta yi wa sarki karya, har hakan ya bayyana saman fuskarta. Aliya da ke gefe, wadda ke jin duk abin da ke faruwa, sai ta amshi wayar. Gaisawa suka yi sannan ta ce, ƙawar Aisha ce, ba mu gane waye ya turo shi ba, sai daga bisani. Amma yanzu haka muna gab, gab da gama shiryawa mu wuce. To madalla, na zarci daga na zarci daga Khalifa ne. Allah ya tsare hanya a gaida mutanen gida. Amin za su ji.